Ko shakka babu studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. shugabannin editocin fondation irondel na burkina faso afirka ta tsakiya tsibirin madagascar mali da niger na halarta wani taron shekara-shekara na kwanaki biyar a nan birni mai tsakiyar taron musanya kwarewa da tabi'u masu kyau ta aiki yaran da suka kone sosai a lokacin gobarar makarantar renon yara a maradi na bukatar aikin tiyatar fata mai zurfi a cewar likitan nasu nijar ba ta da wannan kwarewa a cikin shirinmu na musamman za mu magantawa kan dokar da ta shafi laifukan yanar gizo a nijar da hukuncin da ya rataya kan masu aikata laifin. toma da yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Taron shekara-shekara na editocin Fondation Irondale ya soma a yau da safe a nan birnin Yamai a tsawon mako guda shugabannin editoci za su musanya da raba kwarewar tasu wadda a cewar shugaban sashen editoci na Fondation Irondale za su taimaka wajen bunƙasa tunanin aiki tare. Michel Bere eh, shugaban sashen editoci na Fondation Irondale a cikin rahoton Rukayetu Abdurrahman. Za mu yi ƙoƙarin tattara editoci domin su tattauna tsawon sati a shekara, su yi aiki tare da za su ƙaru da juna, domin kowa ya kawo ƙwarewar da yake da ita a amfana. Saboda da zarar aka haɗu za a iya kawo wani ci gaba, saboda muna da tsarin aiki na bai ɗaya, musamman tsarin Justice and da ba kafa yaɗa labarai ce ta radiyo ba, amma kafa yaɗa labarai ce bisa abin da ya shafi shari'a ta ƙasa da ƙasa. Kafar tana iya kawo ƙwarewarta kamar misali studio Kalangu ba shika muna ƙoƙarin aiki tare tsakanin ƙasashe na Sahel bisa batun mahalli. Misali a shekara mai zuwa za a yi babban taron muhawara na duniya bisa ruwa a birnin Dakar. Muna tunanin kai 'yan jaridu daban-daban domin aiki tare. A ranar jiya 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 ta kasance ranar Afirka ta tsaron hanya a cewar wani bincike na kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS haɗuran hanya a Nijar suna tayar da hankali. Ƙasar tana ta 21 bisa ƙasashen Afirka 34 da aka jera. Ministan Sufuri Alma Umaru ya bayyana a maraɗi inda aka yi bikin buɗe wannan rana ta wannan shekara ya ce kashi 80 cikin 100 na waɗannan haɗura na da tushe da ɗan adam a cikin rahoton Muhammad Mamman. Sakamako kan batun kiyayewar hatsara kan hanya na shekarar 2020 an kilga hatsari 14,708 a ciki akwai hatsaran da mutane suka jikata 7,248 wannan hatsaran sun haddasa asarar rayuka 405 wayanda suka ji mugun rauni 2,625 da wayanda suka ji karamin rauni kuma 7,758 cikin wannan sakamakon za a kilga wa'anda suka na har ƙarshen rayuwa rayuwarsu da kuma lalacewar kayayyaki da dama. Yawancin waɗanda abin ya shafa matasa ne 'yan shekara ashirin zuwa talatin da tara suna wakiltar sama da kashi sittin da biyar bisa ɗari na waɗanda abin ya shafa. Dalilan ɗan adam sun kasance kashi tamanin bisa ɗari na hatsarin hanya da ake iya kimantawa da rashin girma kundin sharuɗin zirga-zirga, mugun gudu, gajiya ko an gaje, yin amfani da waya yayin tuki, rashin saka ɗamarar mota da hular kwano. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta je maraɗi a ranar Juma'a domin ganin yaran da suka kone cikin gobarar makaranta AFN domin ganin halin da waɗannan yara suke ciki a cewar Dr. Diko Dauda da ke kula da waɗannan yara. Uku daga cikin goma da ke samun jinya suna buƙatar tiyatar fata mai zurfi a cikin rahoton Muhammad Mamman. Euh, sur les 10, 3 ont des brûlures étendues graves qui vont nécessiter. Cikin su goma uku na cikin tsanantar toyewa da ke buƙatar ɗaukar ɗawainiya ta aina Dangance da irin wannan halin akwai kulawar gaugawa da ya kamata a yi da wadda za a yi bi da bi. Yanzu muna kan babi na biyu shine ƙoƙarin maido numfashi inda da yawa na iya macewa a lokacin. Lalle an sha sa muna murya da cewar mu isar da su manyan asibiti na gaba. To kun san sai an samu daidaito tukun. Ya zan koda za a isar da wanda ya toyan a wani asibiti asibitin to zan sai zai rayu kan bacin a ce an ɗauke shi za a kai shi wata asibiti ya mace bisa hanya toyewa ce mai tsanani da ke buƙatar aikin tiyata don akwai 'yan mata a cikinsu da sai an musu wannan aikin wato a yanda za a maido gangar jikinsu kwatamcin yanda take aiki ne wanda mu mu da kayan ƙwarayayin sa tabbas za a kai wasu su a manyan asibitoci masu kayan aiki inda za su samu wannan aiki na gwaninta. Fassarar Gungu Muhammad Dantani masu taimakawa jama'an kiwon lafiya goma na tabla jihar Balayara sun samu horo kan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da tsarin ƙasa na yaƙi da cutar malaria ya shirya. ne mai taimakawa jama'an kiwon lafiya ya samu kayan aiki domin wadda kan al'umma kan haɗuran wannan cuta. Musa Saidu, Sektar Janar na Prefecture ɗin Balayara a cikin rahoton Hassan Mumini. Waɗanda kuka zaɓa a garuruwan ku garuruwa goma ne, kun zaɓe su ne bisa amana Abinda zai sa su kawo gudunmawa a fannin kiwon lafiya musamman wajen yaƙi da murƙushe zazzabin cizon sauro kwata-kwata. Tsari mai kula da murƙushe zazzabin cizon sauro yana iya ƙoƙarinsa. Abin da muke son mu sanarwa 'yan ƙungiyar amana ce yasa aka zaɓe ku. Kenan horon da kuka samu kada ku huce gona da iri, ku tsaya inda aka tsaida ku. Abu na biyu biyu ina kira gare ku duka shawarar da za ku yi ku yi ta da mai gari da kuma jami'in asibitin da ke yankunan naku. Kayan da aka baku ba don a saida ne ba, don amfanin jama'a ne, a ajiye su domin buƙatar jama'ar garin. Fassarar Mutare Muhammadu bayan kammala wani rangadan aiki na mako guda a Nijar a cikin tsarin dandalin 'yan matan Afirka karo na uku wakiliyar musamman ta Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Dr. najet Mala ta jagoranci wani taron manema labarai gaban 'yan jaridar ta taɓo ƙalubalen yara a Nijar da kuma niyyar gwamnati na samun mafita. Dr. Najet Mala. Yara a ƙasar Nijar suna fuskantar haɗari da yawa da kowane irin tashin hankali. Ba kawai ba wasu al'adun gargajiya da ba su da kyau, amma kuma da wasu irin cin zarafi. Muna da yara da yawa kan tafiya, kamar 'yan bakin haure, 'yan gudun hijira da waɗanda suka gujewa mazamaninsu. Muna da yaran da ba a taɓa sa su makaranta ba, da waɗanda ke rayuwa cikin mawuyacin hali. Sanadin suna da yawa kuma suna da alaƙa da junansu. Rashin daidaituwar zamantakewa, rashin abinci, rashin tsaro na siyasa, da haɗuran yanayi. Amma a lokaci guda ba ni son in yi faɗuwar gaba, amma ina so in faɗi gaskiya ta guda akan wannan matakin da cewa na ji kuma na ga damar tattaunawa a takaice a yayin taron yara mata na Afirka tare da shugaban kasa da sauran ma'aikatun ministoci kan siyasar jajircewa da son fita daga cikin wannan hali da kuma saka hannun jari a jarin dan adam domin ya zama abin dogaro ga ci gaba da wani abu na zahiri. Fassarar Samira Rafi Shirin bunƙasa 'yancin baƙin haure ya shirya a ranar Asabar a Gadas wata haɗuwa ta musanya tare da sauran masu ruwa da tsaki kan nau'in cin zarafi da baƙin haure suke fuskanta. A cewar shugaban shirin baƙin haure suna cin karo da gallazawa iri daban-daban daga wajen masu aiki a fannin. Madamu Amadu shugaban shirin a cikin rahoton Anise Karim. On a constaté da la ville Mun lura a cikin garin agadis akwai bakin haure da yawa. Garin ya da zango ne akwai bakin haure da ke fuskantar muzgunawa Da yake barsa iya fallasawar mu ne kungiyoyi masu ruwa tsaki ga batun bakuncin haure ta hanyar gudanar da ayyukan mu fallasa al'amarin domin a gano inda ratayar al'amarin yake. An bakin haure na fuskantar muzgunawa a bakin gate a cikin garin agadis. jami'an tsaron polis al'umma direbobi tsohin madugai masu gidajen karɓarsu dukkan wa'annan mutane za su shiga sahun gaba domin samun masaniya kan mafitar mazunawa da ake a cikin bakin haure 100 da muka wa tambaya 23 sun fuskanci cin mutunci dangance da haka ne muka ɗau matakin rawaita rahoton mu baiwa dukkan masu ruwa tsaki ga batun bakuncin habre ma'ikanta jami'an tsaro ƙungiyoyin matasa domin samun mafita kuma a samu rahoton final Filayen wasan ƙwallon ƙafa na Nijar sun karbi wasanni na rana ta shida ta Super Liga a Esedwan ta Yamai ta doke Olympic FC ta Yamai da ci uku da banza. An yi tashi baran-baran tsakanin AS Garde National da US Gendarmerie National banza da banza. Haka ƙwallo guda tsakanin Espoir FC ta zandar da AS Nijelek ta Yamai. Sale Sporting Club ta lasa wato AS Fan da ci ɗaya da banza. Haka kuma gsc ta tawa ta faɗi gaban dep da ci ɗaya da banza a kukuna a kokana arlita ta fallasa rasin fc da cibi da nema a ƙarshen rana ta shida as don ta shiga gaba da maki goma sha hudu sannan as nijelek da maki goma sha biyu sannan sahel fc da maki goma yanzu sai rahoton mu na musamman a cewar ayoyi 31 da 32 na doka mai lamba 2019 ta watan Julin shekara ta 2019 da ke shafar hukunta laifuka kan yanar gizo a Nijar duk mutumin da ke watsa bayanai domin kawo tashin hankali cikin al'umma ko cin zarafi ɗan adam ko wani mutum da ke watsa ko rarraba bayanai na kabilanci kan shafukan sada zumunta misali ana iya tuhumar shi juju goje maimuna gazibo a cikin rahoton bilkisa hamidu Ludeli duk wani aikata laifi na wallafawa ba da bayanai da za su kawo tashin hankali ko da zai cin mutuncin wani mutum fuskar dokar yin laifi ta yanar gizo shine ya rawaita wallafawa abinda za ya haddasa tashin hankali ko cin zarafi mutum bisa yanar gizo kamar Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube ko Instagram. Me ake nufi da ɗabi'un da ke iya haddasa tashin hankali? Duk wani halin taka doka tamka haddasa tashin hankali da zarar al'umma ta amince da girka zaman lafiya ta tsakani kan sharuɗa duk lokacin da kuka taka sharuɗa to kun haddasa tashi hankali misali kashe mutum yi ma wani sata ko ka buzgana nama wani ko ka zagi wani to duk wannan yana haddasa tashi hankali balle ma duk lokacin da kun ka furta kalamai da za su gama jama'a zuwa da tsana da bambancin kabila tsakanin su hakan na sanya tashi hankali don ku rayuwa tattare shine yarda ma juna don haka duk lokacin da kuka kai saɓani da lafiyar wani mutum to babban alkali na ganin kun haddasa tashin hankali kenan kenan hukunci zai hawa kan waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga wanda ya aikata ɗabi'un da ke iya haddasa tashin hankali a duk lokacin da ta hanyar shafin yanar gizo aka aikata wani laifi wanda ya aikata laifin zai fuskanci hukuncin kaso na wata shida zuwa shekara uku da tara ta miliyon ɗaya zuwa miliyon biyar kuɗin sefa ta fuskar laifi na nuna ƙabilanci bambancin yanki ko addini ko na ƙin menene wannan laifin ya kumsa ta tsari ya wallafa ko ya bai ma wani abin da ya kirkira ya zanto kowane fanni ne ya yi haka rubutu sakonni hotuna saitin murya bidiyo zane-zane ko duk wata nunawa mai yanayin nuna kabilanci ta hanyar waza facebook twitter inda kunka zane mutum doke da nunna don kawai ku ci zarihinsa alhali yana da yara wannan zane zai iya zama wani cin mutunci ne lokacin da kuka kirayi wata al'umma don ta yi zaɓe ta fuskar kabilanci halshe wannan ma laihi ne da ke cikin babi guda idan aka yi tuhumar wanda sun kai haka za su fuskanci hukuncin shekara ɗaya zuwa biyar da tara ta miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar bisa ayar doka mai lamba talatin da talatin da biyu na kundin doka kan shari'ar doka ta dubu biyu da goma sha tara layi talatin da uku ta uku da watan yuli dubu biyu da goma sha tara wadda ke bayani hukuntawan laihi ta shafin yanar gizo a ƙasar Nijar. Ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu na sashen Hausa barin haɗa ku da Malam Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.